ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك مدسادوا أولا يمتي نا رانا جمعة درن أصبر أشرن da daren asabar hudu ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1436 wadda ta yi daidai da ranar 26 ga watan 12 ta shekara ta 2014 ta miladiya a wannan masallaci mai albarka na godiyar allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar wannan haduwa to kamar yadda aka kaddamar kalmomi ne na nasiha kuma an bani damar ba a kayyade min maudu'i ba da zan yi magana a kansa saboda haka kalmomi ne na nasiha game da irin halin da al'ummar musulmi suke ciki a wannan wato nahiyar ta duniya a kuma waɗannan lokuta a hakika wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce marhuma al'umma ce da allah ya ji kanta al'umma ce da allah ya ji kanta ma'ana wato allah ya yi nufin ihsani gare ta saboda ka duk abin da zai same ta wato alkhairi ne kuma rahama ne daga Allah sawa'un abin da yake na ni'ima ko abin da yake na jarabawa kuma wannan baya ga kowa sai ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amri al-mu'min al'amarin mumini gwanin ban mamaki in asabathu barra sabar fa kana khairan la idan cuta da abin ya same shi sai ya haƙuri wannan ya zamanto shine mafi alkhairi a gare shi wa in asabathu wa shakar fa kana khairan la idan kuma sauki da jin daɗi da abin da ake so na ni'ima ya samu mutum sai godiya ga Allah wannan ya zamanto alkhairi a gare shi saboda haka duk abin da zai sami wannan duk abin da zai samu musulmi a cikin rayuwarsa ya sanya wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato a gaban idanunsa domin shi Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ma al'umma cewar zai jarabce su da alkhairi zai jarabce su da sharri wa nablukum bi wal khairi fitna وإلينا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Allah ya ce muna yi muku الخير da alkhairi da دومين domin واتو دومين fitina wato domin tantancewa domin ita kalmar fitina kalma ce wadda take mai ma'anoni masu yawa daga cikin ma'anarta shine tantancewa wato a tantance kyakkyawa daga mummuna kuma Allah ya ce gare mu za ku koma yayin da Allah yake jarraba mutum a rayuwarsa da alkhairi da sharri domin Allah maɗaukakin sarki ya tantance ne ya fitar da kyakkyawa daga cikin mutane da wanda yake ba haka ba kuma a cikin mumini ma kansa a cikin ɗabi'arsa Allah ya masa wannan jarabawa domin ya tantance kyakkyawan hali daga gare shi daga mummunan hali ma ولكن الله يدليكم على الغيب فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم سنة الله تاجبات تشاب برمو أحكبا a haka a cakuɗe suna zaune ba tare da ya yi musu jarabawa ba ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ba Allah baya bai kasance mai kyale ku ku zauna haka ba kamar yadda kuke a cakuɗe haka har sai ya tantance kyakkyawa daga mummuna Allah kuma ba zai hangar da ku ya zuwa ga gaibu ba wa ma kana Allah li yudhi'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha to saboda haka akwai hikima a cikin irin abin da mutum yake gani yana zuwa ma al'ummar musulmi wannan al'umma ta musulmi ta yi shekaru 436 ta yi shekaru shida tun daga hijira tun daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam aka kafa wannan al'umma Allah madaukakin sarki ya lamunce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai sallada wani daga cikin al'umma ya zo ya karar da al'ummar musulmi ba ya zamanto babu su babu duriya su an gama da su babu sauran addinin musulunci babu sauran al'umma musulma wannan ba zai yi ba Allah ya bashi wannan Allah madaukakin sarki ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ba zai kare wannan al'umma tasa ba da fari wanda zai zo yunwa ta sanya su su kare ga baki ɗayansu Allah ya ba mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar ba zai halaka su ba da wata wato wata wata ukuba daga sama wadda za ta kare su ga baki ɗaya amma Allah madaukakin sarki duk da haka yana jarabar wannan al'umma al'umma musulmi ta shiga cikin jarabawa iri-iri tun daga mutuwar babban jarabawa da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fuskanta shine rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik ya ce ba mu gama karkade ƙasa daga hannuwanmu ba bayan mun rufa annabi sallallahu alaihi wasallam face mun ji zukatan sun canza ce musibar farko da ta faru akwai wata baiwar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ziyartar ta tsohuwa ce bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai halifan musulunci na farko sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ce ma sayyidina umar zo mu je wajen wancan wajen wance wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa wajen ta ummu aiman suka je wajen ta da suka je suka gaishe ta ta ce sai ta yi sai ta yi kuka da ta gansu saboda sun kasance suna zuwa wajenta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta gansu su su kadai sai abin ya sa ta kuka sai ta ce suka ce menene yake yake saki kuka ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gare shi wajen ubangijinsa shine yafi sai ta ce ba ina kuka bane saboda a ban san cewar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya riska wajen ubangijinsa shi yafi alkhairi a gare shi ba a ina kuka ne saboda wahayi da yake sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu babu sauransa sai su ma abin ya sa su kuka dole ta daga cikin musiba ta farko cewar babu sauran saukar wahayi tunda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi babu sauran saukan wahayi to amma a cikin wannan duk da yake ba abu ne wanda yake sahabbai suka yi juyayinsa suka samu tashin hankali babba a kansa amma hikimar Allah ta gabata cewar haka za a yi domin da wahayi har yanzu yana saukowa da zai zama zamanto ana ƙara taklifi ana ƙara ma al'umma nauyi amma sai da yake Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya tsayar da taklifi da mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ma al'umma abin da yace in sun rike shi ba za su bace ba har abada shine alqur'ani da sunnarsa in suka yi riko da alqur'ani da sunnarsa suka aiwatar da sunnarsa a cikin rayuwarsu to tamkar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su ne shi yasa daga cikin malaman musulunci akwai alqadi iyad yana cewa a Allah maɗaukacin sarki ya ba ma wannan al'umma amana guda biyu amana ta farko shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin su amana ta biyu suna istighfari a waɗannan amana guda biyu idan ɗayan yana tare da mu shine istifari amma na biyu annab sallallahu alaihi wasallam in ya zaman to baya nan alqadi ya ga to idan dai sunnarsa tana nan a cikin rayuwar a musulmi to tamkar annab sallallahu alaihi wasallam yana cikin su wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah bai kasance mai yi musu azaba ba wato ba zai yiwu ba Allah ya musu azaba alhali kana cikin su ya rasulullah Allah ba zai zama to mai musu azaba ba alhali suna neman gafara Allah to don haka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan wato a rasuwarsa shine shi ta shi ya tashi hankali na farko ga al'umma amma Allah maɗaukacin sarki ya sanya a cikin wannan alkhairi ga al'umma shine ya sanya musu ya sanya musu wato rayar da sunnarsa tamkar yana cikin al'umma tamkar yana cikin al'umma ne daga cikin musibar da wannan al'umma ta samu kanta a ciki bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kashe sayyidina umar sayyidina umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce ya yi mafarki yana ɗiban ruwa a cikin guga da ya ɗiba sai ya ba ma sayidina abubakar shi ma ya ɗiba kaɗan sai ya ba ma sayidina abu umar da ya ba ma sayidina umar yana ɗiban ruwan nan sai wato gugan ya koma tamkar masaki babba ya ɗiba ya ce bai taɓa ganin gwani wajen ɗiban ruwa ba kamar sa har sai da mutane da dabbobinsu suka sha suka cika cikinsu suka sha suka cika cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ishara da wannan ga abin da zai samu al'ummar musulmi zamaninsa na wato ɗaukakar addinin musulunci domin a zamaninsa ne daular farisa ta faɗi a hannun musulmi daular rum ta faɗi a hannun musulmi daular misra ta faɗi a hannun musulmi a lokacinsa ne aka kafari aka yi rijista na duk wani ɗan al'ummar musulmi aka rubuta masa a cikin rijista ga abin da ake bashi na allowance duk shekara wanda zai rinka rayuwa a kansa saboda cikar adalci mulkin al'ummar musulmi ya kai gabas da yamma kudu da arewa tare da haka a ƙarƙashin bishiya yake kwanciya wani a Bafarise. ya zo ya ce yana so ya gan shi ya yi ta jin sunan ana ta faɗan amirul mu'minin amirul wai waye wannan amirul mu'minin din ya ga wato irin yadda sojojin musulmi da suka kai musulunci da suke ganin girman su da kimar su su kuma sai maganar amirul mu'minin suke sai ce aje a nuna masa shi yaje aka nuna masa shi yana kwance akan bishiya shi shi kadai babu ko mai gadi a kansa ya yace kayi hukunci kayi adalci sai ka huta ka zo kana bacci duk mai hukunci idan ya yi adalci hutawa zai to haka sai sayyidina umar ya yi to sayyidina umar a ƙarshen rayuwarsa kashe shi aka yana ba da sallah yana sallar asuba a cikin masallaci wani ba majuse ya far masa ya farke cikinsa da aka ɗauke shi a musulmi suka ƙaddamar da A wanda ya karasa musu sallah abdurrahman bin auf aka ɗauke shi aka kai shi cikin gida da aka zuba masa madara sai aka tana kwarara daga ciki ya san ba zai yi ba wannan musiba ce babba ga al'umma domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin kunnowar fitintunu al'ummar musulmi sai na umar ya kasance yana ce ma wanda ake ce masa ma'abucin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya sanar da shi hadisai na fitintunu da za su zo ma al'umma ya ce masa wa zai ba mu labarin hadisin da ya zo akan fitinu sai hudaifa ya ce ai fitinar mutum da ke faruwa tsakaninsa da iyalansa wato yau ya yi wannan ba daidai ba yau ta yi wancan ba daidai ba sallah da sauran ayyuka na alkhairi suna yafe su ya ce a'a ba wannan nake tambaya ba ya ce kana tambayar fitina ne da za ta zo ta motsa ta juya kamar wato igiyar teku sai ya ce eh a ta nake magana ya ce tsakaninka da wannan fitina akwai kofa tsakaninka ya kai Umar da wannan fitina akwai kofa sai ce wannan kofar bude ta za a yi ko karya ta za a yi ce karya ta za a yi ce to unku aka karya ta to da wuya kenan a sake rufe ta sai aka tambayi Hudayfa da yake ba da labarin wannan hadisin shin Umar ya san wane ne wannan kofar yace ya sani kamar yadda ya san cewar sai yau ta zo sannan gobe za ta zo cewa shine wannan kofar kuma kashe shi shine karya wannan kofar saboda aka kashe sayyidina Umar shine dalilin da fitinu suka kunno kai a cikin al'ummar musulmi saboda haka daga lokacin nan aka kashe sayyidina usman. musulmi suka rabu bangare bangare aka ta yaƙoƙi tsakanin al'ummar musulmi yana daga cikin musibin da suka samu wannan al'umma Allah ya jarabci wannan al'umma da waɗansu mutane da ake ce musu alƙarami ba suna da awar musulunci amma ya kai sun halatta jinin musulmi sai da suka zo cikin ƙwaryar ka'aba mutane suna da wafi lokacin watan watan watan zulhijja masu suna yin suna tawaful qudum wanda suka zo za su yi aikin hajji su rika rinka sara wuyansu jinin su ya rinka kwarara sai da jinin su dokunan su sai da jini ya kawo gwiwar dawakin su saboda tsananin wanda aka zubar da jinin su a nan suka bambare hajarul aswad suka bambare hajarul aswad suka tafi da shi can kasar su ta Bahrain wanda yanzu ake ce ma al-Ihsa a gabacin saudi arabia sai da yi shekara saba'in ana dawafi ba a shafa hajarul aswad don baya nan shekara saba'in wannan al'umar ta ga waɗanda amma gashi daga baya allah ya yi ba maka jin yanzu labarin ba, allah ya kawo su aka dawo da hajarul aswad wannan al'umar ta ga fitinar tatar wata kabila ce wanda suka kabila ce ta waɗansu ta jinsin turkawa kamar a wato turkawa irin na can gabashin duniya ba turkawa na nan taki ta kusa da mu ba na can ƙarshe na ƙasashen wato irin su tajikistan kazakhstan din nan suka danno kai suna ruguza al'ummar musulmi suka fara tun daga wato kasashen mawara an nahrain inda yake wato kamar yanzu wajen su afghanistan da tajikistan kenan suna rusa suna kashi suna ruguza garuruwa na musulunci irin garin su buhara irin su samarkand irin su a naisabur suka rinsu kabinsu ɗaya bayan ɗaya suna ruguza waɗannan garuruwa suna karkashe malamai an yi shekaru masu yawa har sai da suka zo bagdad suka kashe halifan musulmi suka kwashi littattafai na musulunci suka nutsar da su a cikin kogin dijila kogin dijila sai da ya zamanto ya koma baki kirin saboda tawada da tanarki ta littattafan musulunci kai ka ce ƙarshen musulunci kenan ƙarshen ilimin addini kenan manya-manyan laburare da manya-manyan makarantu duk aka kwashe littattafan aka nutsar da su manya-manyan malamai aka kakkashe su kai za ka ɗauka ƙarshen wannan al'umma kenan amma waɗannan mutane ba su shekara ɗari suna wannan barna ba face ga baki ɗansu suka koma suka shiga addinin musulunci kuma allah ya biyar da wannan karnin da ya zo da karni wanda allah ya fitar da bajiman malamai a cikinsa wato karni na takwas daga shekara ta ɗari bakwai zuwa ta shekara ta ɗari takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karni tili yake da malamai cike yake da malamai irin su ibnu daqiq al-id da al-qarafi da shaykh islam ibn taymiya da ibn al-qayyim al-jawziya da abul hajjaj al-mizzi da ibn Abdulhadi, da shamsuddin al-zahabi da sauran bajiman malamai waɗanda suka yi rubutu kusan kai ka ce rubutun da aka yi a wannan karnin kusan irin rubutun da aka yi a cikin tarihin al'ummar gabaki ɗaya ne wannan aya ce babba ga musulmi yayin da duk wata wato wani ibtila'i ya fuskanci al'ummar musulmi zai san cewa alkawarin Allah gaskiya ne Allah yana jarabta wannan al'umma amma Allah ba zai azabtar da ita da ya zamanto ya gusar da ita daga bayan kasa ba addinin musulunci ba zai gushe ba yana nan yana tsaye Allah kuma yana taimakon masu kare shi waɗanda suke cutarsa suke masa zaman ƙasa ba za su cuce su da komai ba annab sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu, zalu ɗa'ifatun min ummati qa'imina alal haqqi zahiri la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik al'amarin wannan al'umma tawa wato wata jama'a daga cikin wannan al'umma tawa ba za su gushe ba suna masu rinjaye kuma suna masu tsayuwa ƴan akan gaskiya masu rinjaye akan haka wanda duk ya ki taimakon su ba zai cuce su ba wanda duk ya saba musu ba zai cuce su ba har al'amarin Allah ya zo wannan sunna ce ta Allah Allah yana da sunan al'ada ka'ida wadda ba ta canzawa wannan daga cikin bisharar take zuwa ma wannan al'umma don haka yayin da irin wannan al'amari wani al'amari mai tsanani ya zo ma al'ummar musulmi babban abin da musulmi ya kamata ya damu da shi shine shin ina matsayina dangane da al'amarin Allah ina nake dangane da al'amarin Allah babban abu ka nemi istiqama akan ka nemi tsayuwa akan daidai domin idan al'amarin Allah ya zo wanda babu makawa abinda Allah ya kaddaro sai ya zo sai ya zo domin Allah shine mai hikima kuma shine mai gudanar da halittarsa yadda ya so to idan ya zo kai musulmi abinda ya kamata ka shagalta da shi shine ina nake dangane da al'amarin Allah ina cikin ahlul istiqama ko ina cikin ahlul sayr masu tsayuwa kyam akan daidai ko kuma su karkata menene tsayuwa kyam akan daidai tsayuwa kyam akan daidai shine ka tsaya akan koyarwar alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam komai juyin duniya kana nan akan wannan ba zai yiwu ka tsaya akan wannan ba sai da ilimi sai da ilimi don haka idan irin wannan abin ya zo mai na tsanani na ibtila'i na fitina ga al'umma abin da ake nema al'umma su yi shine su koma ya zuwa ga malamai na sunna su koma ya zuwa ga malamai na sunna waɗanda suke sun san ilimi kuma suna aiki da iliminsu sanin ilimi ba shine sanin surkulla ba ba shine sanin tatsuniya ba ba shine sanin ila wa kala ba sanin ilimi shine sanin alkur'ani da ingantaccen tafsirinsa da sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ingantacciyar fahimtarta me ake nufi da ingantaccen tafsiri da ingantaccen ingantacciyar fahimtar sunna shine fahimta tafsiri da fahimta ta sunna irin yadda magabata na ƙwarai suka yi in aka tashi fassara maka aya kaji ana gaya maka cewa wannan shine tafsirin ibn abbas wannan shine tafsirin mujahid wannan shine tafsirin sa'id ibn jubair wannan shine yadda hadisi ya fassara wannan ayar in an kawo maka hadisi a ce wannan hadisin haka imam malik ya ce ga hukuncinsa ga yadda haka imam ahmad ya fahimce shi ga yadda imam shafi'i ya bayyana shi to wannan shine ingantacciyar fahimta waɗanda suke da ilimi akan wannan su ne ake so su ake mai da al'amari a gare su domin a sami istiqama mataki na farko kenan idan ka zamanto kayi bakin kokarinka kan ka zamanto ahlul istiqama ta hanyar komaya zuwa ga malamai domin sanin hukuncin Allah to sai kuma kai kokari bakin kokarinka ka aiwatar da wannan ilimi ka dabbaka shi a kanka kuma na kusa da kai da suke da sultani a kanka iyalanka da 'ya'yanka da wanda suke tare da kai ka tabbatar kai ma ka dora su akan wannan gwargwadon ikonka ba dauko ba aiko ka ka zamanto makiyayi akan kowa ba ba za ka tsaya ba za ka tsaya kyam sai lalle ka tabbatar mutum ya daidaita ba don baka da iko akan sa lasta alaihim bi musaitir haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da jama'a kai ba mai ikon hisabi bane akan su saboda haka idan kai wannan to in sha Allahu, Allah madaukakin sarki zai tsirar da mutum daga cikin fitina to a cikin wannan hali da muke ciki wani ita ce babban nasihar da ya kamata mu yi ma junanmu a babu lokaci da muke buƙatar wato a komawa ya zuwa ga malaman sunna waɗanda za su inganta mu kuma su inganta sanin mu ga addinin nan irin yanzu saboda haka ina yi ina yi ina yi mana nasiha ga baki daya a cikin wannan hali wato mu koma mu ruko kyam da alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bin masu ta hanyar komawa da komawa ya zuwa ga masu karantar da alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ya zamanto mai kyautata zato ga Allah jalla wa'ala domin fa'idar sanin cewar wannan al'umma al'umma ce wato wadda rahama ta tabbata a kanta wadda aka yi mata rahama fa'idar sanin wannan shi ne ka kyautata zato ga Allah Allah yana son a kyautata zato gare shi domin yadda kake zato da Allah to haka Allah zai kasance tare da kai kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin hadithul qudsi riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin hadisin abi huraira cikin sahih al-bukhari Allah ta'ala ya ce ana inda wanne abdi bi ana inda wanne abdi bi ina cikin zaton bawa na tare da ni a riwayar Abdullahi bin Mas'ud ya ce, ana inda wanne abdi bi falyadhunna bi masha. ina cikin zaton ba Allah ce, ina cikin zaton bawa na da ni don haka duk yadda ya so ya zace ni ya zace ni ibn hajar yake fassara wannan hadisin yake cewa wanda duk yake zaton cewa Allah zai ji kansa to Allah zai ji kansa wanda duk yake zato da Allah cewa in ya mutu Allah aljanna zai saka shi to haka zai ya samu Allah in ya mutu Allah aljanna zai saka shi yawa wanda duk yake wanda kuma yake zaton cewar Allah ba zai yafe masa ba idan ya yi sabo to Allah ko ba zai yafe masa ba sai ga bai samu taufikin zuwa ya tuba ba dan haka mu kyautata zato ga Allah a cikin halin da al'umma ta samu kanta a ciki kan cewar Allah zai taimaki wannan al'umma Allah yana tare da wannan al'umma matsawar tana tare da annabi sallallahu tana tare da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu za su ce muna cikin halin tsanani na iltila'i ana addu'o'i ana addu'o'i amma abubuwa sai ci gaba suke to wani yana daga cikin mummunan zato da Allah kada ka taɓa tsammanin Allah maɗaukakin sarki baya amsa addu'a abinda Allah yake ijewa Allah ne kada ya sani addu'an nan da muke yi ita ce fa abin da ya rage mana domin Allah madaukakin sarki ya ce ah, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kallabtum fa yakunu lizama Allah ta'ala ya ce ubangiji na ba damuwa yake da ku ba bai mai da wani abu tare da ku ba da ba dan addu'a ku ba addu'ar mu ita ce Allah maɗaukakin sarki ya sa wato dukkan irin sauran barnar da take take fitowa daga gare mu Allah yake kau da kai daga gare ta saboda addu'a saboda haka addu'an nan kada mu wasa da kuma ya daga cikin kyakkyawan zato ga Allah jalla wa ala cewa Allah yana tare da mu yayin da muke roƙonsa kuma Allah ya ya game mana alkhairi da ya samu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu kyautata zato ga Allah jalla wa'ala Allah yana taimako wannan addini addini ne mansur addini ne wanda yake an riga an gama taimakonsa abinda kawai ya rage shin kana cikin jerin gwanan masu wanda Allah yake karfafa addinin da su ko baka ciki to da ka abinda zai dame ka ka zamanto cikin masu taimakon addinin domin Allah ya riga ya taimaki addinin nan kuma yana taimakon addini ne da bayinsa to kokarin ka zama to cikin bayin da Allah yake taimakon addini da su amma wannan addini ne wanda yake Allah ya riga ya gama taimakonsa nasara ta tabbata gare shi كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي Allah ya riga ya rubuta da kudurar a cikin kudurarsa cewa shi ne mai yin rinjaye shi da manzanninsa Allah mai ƙarfi ne mabuwayi kuma Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu Allah ya ce mu ne masu taimakon manzanninmu da kuma muminai fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da masu shaida suke tashi gaban Allah ranar da mala'iku za su tsaya su shaida ga mutane akan abin da suke don haka wannan addini Allah ya riga ya rubuta wasu nasara a gare shi dan haka kokarin mu mu zamanto cikin waɗanda Allah yake taimakon addini tare da su kokarin mu zamanto cikin waɗanda Allah yake taimakon addini tare da su Allah madaukakin sarki ya mana gaban kasar kamar yadda na ce ba eh, kalmomi ne na nasiha zan yi a iyakar abin da ya sauka gare ni kenan a wannan majalisi mai albarka ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu a akan tafarkinsa Allah ya rayar da mu kan kitabu wa sunna ya ɗauki ranmu akan kitabu wa sunna ya tayar da mu a zumrar ahlul kitabi wa sunna subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhaji Buba Jada ya gayyace ni cewa zo in taleki amma magana gaskiya ni ba zuwa taliki ne ba na zo ne in saurari wa'azi daga malaminmu kuma ina jin ba za ku yadda cewa ni zan yi madafta tariki ba ba jin za ku yadda da wannan sau da haka zuwa ne don fa'idanta alhamdulillah kuma na fa'idanta Allah ya saka madafta da alkhairi to amma irin wannan abubuwa na shugabanci in ka ce za ka yi tawaye sai a gaba ka kyauta ba amma ban da haka da ba zan zauna nan kujera ba dokta ya gama mana wa'azi kamar yadda malam brabu wajade ya ce wa'azin nan in dai za mu je mai aiki da shi alhamdulillah ya ishe mu an gama komai cikin wannan lokaci a abin da zan kara tun da ce sai na ce wani abu ne da ya shafe mu abin da nake nufi mu masu da'awar sunna maganar gaskiya 'yan uwa sunna ba da'awa ce ta baki ba kamar yadda dokta ya kawo magana ne na asabati alal haq ko kuma abin da ake ce ma istiqama tabbata akan gaskiya yanzu abin bakin ciki irin lokacin gabatowa wannan sallah ta Christmas a da ba za ka taba ji wani ya bugo waya yana tambayar ka ina da dan uwa kirista ina da makwabci kirista da Allah in ya kama abinci naci. ci ba za ma ka ji tambayar ba kwata-kwata so da ya san gaba ɗaya bai da alaƙa da cin wannan abinci nashi da ya yanka da nufin wannan biki nasu amma yanzu saboda cakuɗa ne ko kuwa raunin imani ne sai ka ta jin tambayoyi iri-iri ya kawo man abinci in ban ci ba zai ji haushi zai ji ba daɗi ta Allah na ci ya na yi mashi haifi, Christmas ko kuma haifi dai abin haifi news ya dinne mashi kaga wannan wato akwai alamar zaizayewar imani tattare da 'yan uwa a yau Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara ladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd na barakallahu fik Allah madaukake yake cewa ya ku wadanda suka yi imani kar ku riƙi yahudu da nasara ababen ƙauna wato ababen soyayya ababen jikinta fashin su ya fashi ne Allah ya ce man yatta minkum wa man yatta minkum fa minhum wanda duk ya jibince su a cikin ku yana tare da su ma'ana gobe kiyama in ka mutu kana kauna waɗannan mutanen kauna da ba ta ka jawo su zuwa ga musulunci ba ba ƙauna da ka raba su da kafircin su ba kana san su saboda wai kakkaki cin abincin su ka bata masu rai ko kuma alaƙa kuta munana alaƙa ta rayuwar duniya mu'amala kasuwanci waye da kyautata masu dan ka jawo su wannan babu laifi amma alaƙa ta wani abu da suke kuduri addinin su ne kuma suke jin daidai ne kai da kake da aƙidar inna dina inda Allahi al-islam addini yardaje a wurin Allah shine musulunci kiristanci ba addini bane da Allah ya da shi yahudanci ba addini bane me ke kawo irin wannan tambayoyi kamar yau bayan an gama kwanan nan kuma za a yi ta magana maulidi maulidi ita ma malaya mana magana sabaki ala sunna sunna ita ce kishi ita ce me ita ce bid'a sai ka ji mutum yana tambaya malam an gayyace ni maulidi na iya zuwa saboda abokaina ne in ban je ba za su ji kage to wa'azin ne ya canza da can da aka maka wa'azi maulidi bida'a ne ba daidai ba a yanzu kuma kai wata fahimta ne cewa ba bid'a bane kaga akwai adamu sabati alal haq dole ne mu dawo mu gyara kida mu tsaya kan fahimtar mu ana cewa kar ka zama al'imma kamar yadda zuciyar asar na abdullahi bin mas'ud kar ka zama kamar iska duk inda aka kada da kai kai a san yawa ko da suke ganin iya zama da jama'a da wayan zama da wannan duniyar shine ka zama wai kai kawai irin mutumin nan duk inda aka ja ka za ka tafi in ka zo ka fahimce mu mu 'yan duniya ne masu son rayuwar duniya sai ka nuna mana kafi mu san duniyar da yadda ake neman ta in ka zo wajen 'yan bida'a sai ka nuna kai ma ɗan bida'a ne wadan ka iya zama da su in ka zo wurin ahalin sunna ka ce kai ahalin sunna ne in ka tafi wurin wato wannan kafiran ka nuna yau akwai wanda ta shiga irin ta dokta din ta manyan ta suke saboda ko wurin da suke zaune ko kuma saboda a'a kar a kyamace su shiga irin ta musulmi cikakken shiga sai ka ga kana musulmi kana taimaka ma arna wajen mazhar nasu ibn taymiya me yake magana cewa zahiri wani lokacin yana fassara batini waya ce ma kar kai koyi da shiga arna ka ce ai ai menene imani a zuciyarki ka yi shiga irin tasu ka tsuke in kai in kai sujada duk ga sashin al'aurarka da marainanka kana musulmi ka kawo riga ka sa tana da tambari na cross tana da tambari na yan kwallo tana da wata namba duk wannan abubuwa shi'ar ne irin na kasaran nan amma ka kawo ka mallaka ma magana ka ce ai zamani ne iya zama ne da jama'a to wallahi kar mu zama wancan magana da Abdullahi bin Mas'ud yake faɗi kar ka zama baka da tabbatacciyar aqida kamata yi kana da aqida ka tabbatacciya tabbatacciya shine kamar yadda ya tabbata manzo sallallahu yake cewa wanda ya dawwama akan abu to zai ko mutu akan shi ka dawwama akan wannan sunna din kamar wannan magana da dokta yake faɗi ba za fa a fasa mutuwan nan ba hmm. kowa ajalin shi ya cika wallahi ba za a ƙara masa ba za a rage masa ba sawawun a masallaci kake a kasuwa kake a kan hanya kake a gida kake kowa ka ga ya mutu ajalinsa ne ya yi to kai da kake ba ka da notis ba ka da garanti yau ko gobe dan me yasa za ka rika ma musulunci rufan su kana kashin ji bahaushe kamata aƙidun mu su zama mu kwaikwaya irin na sahabbai kun taɓa jin rayuwar sahabbai suna raba ƙafa sun zama ainihin muzabzabina aqida ce ta munafukai aƙidar sahabbai aƙida ce ta sabat kamar yadda annabi ke cewa qul amantu billah ka ce na nayi imani da Allah sannan kuma na daidaita akan imani da Allah din kullum abin da muke karanta kenan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ka shiryar da mu hanya miƙaƙiya hanya madaidaiciya hanyar nan wacce take tsohar har gidan aljanna insha Allah a wata ka fassara ita ce hanyar suwa annabawa minan nabiyina was siddiqina na shuhada wa salihin fasuna ulai rafika hanyar su kenan annabawan Allah manzannin Allah salihai shahidai siddiqai Allah ya saka mu cikin salihai an kulle kofar annabta yau ba wanda ya zai ci annabi ne an kulle kofar manzanci amma kofar ka zama salihin bawa Allah zai iya zuta ka da shahada ka zama mai gaskiya kofofin abu da suke to dan me yasa mu ta faɗin abu ba babu aiki kana da awar sunna amma duka wasu alamu na ahli sunna babu ƙarya zaka iya girbata zaka iya cin amana zaka iya yaudara zaka iya yin ha'inci aƙidar ma yau sai ka ga wasu ana fama da su ne ma take ta zaizai ka ga matar ahli sunna ko shi ahli sunna gani yake kamar a iya koma mu harkar bokaye yanzu wannan rigingimin da ake akwai wanda ya bugu waya yake cewa wai da Allah an kawo talan maganin bindiga amma sai an hau kan wani dutse sai an yi waye sai an yi waye za a sha maganin bindiga ne yanzu ahlus sunna sahabbai annabi ya yi gwagwarmaya ba irin wacce bai ba wani irin gumurzu ne annabi bai shiga ba wani irin tashin hankali ne sahabbai ba su gani ba kamar yadda ya faɗa mana ya aka yi badar annabi ya ce ina maganin bidiga ya ba sahabbai ya kai uhudu ya kai azab dukkan yaƙi yaƙen da annabi addu'o'i ya koya ma sahabbansa azkar na safi da na mareci na shiga gida na fita na kwanciya bacci na shin muna da wani baji ban da wannan muna da wani canji a yawa zuwa ce muka ga wani maganin bindiga ga maganin bom ga waye babban maganin bom kenan wannan azkar da zaka kiyaye na safe na maraice shiga gida kwanciya bacci tashi daga bacci ina duk abin da ka kiyaye na ka gama ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka wanda bai rubuta maka ba ba mai ba bindiga ba mai bindiga ma bai isa ya ba to amma yau ana neman a kauta da hankalinmu kana da awa sunna yan uwa ya shabab muna da awa suna amma sai kaga wani lokacin ina suna take muna neman mu kauce wannan na kaba abubuwa da suke faruwa suna faruwa ne saboda laifukan mu kuma da dakta ya faɗa mana su ko in sun faru Allah ya saukar da su wani lokaci na suka da su don zama gargaɗi ko za mu gyara kurakuranmu ko za mu kyara tuba ko za mu gyara abin da muke ba daidai ba za mu koma ga Allah domin me wani lokaci al'umma suna nesa da mahalicci ta hanyar sabon ubangiji laifuffuka nawa wanda aka yi zamanin annabawan da laifi ɗaya za a aiko da manzo ya wa'azi akai in suka kibi a halaka al'ummar mutanen allubiru ya ake masu da sababin shirka da luwaɗi aka tibi ƙasarsa aka hargitsa da ita yau ba a yin wannan babban laifin wanda bai da daɗin faɗi ko a baki yau mutanen annabi shu'aibu a kan ya halaka su kanta tafifi tauye mudu da yau yana nan ko bai nan to yannan al'ummar duk an haɗa laifuffuka kamar yadda dokta ya faɗi banda addu'a ta manzo da yawan al'umma ba za a tumbuke ta a halaka ta gaba ɗaya ba da tuni an yi abin halaka ta amma wannan addu'a ta manzo ba ta hana fa Allah ya rika saukar da musibu iri-iri ta sababin laifuffukan hannayen mu bi ma kasabar aikin nan ta sababi a saukar ko za mu gyara So da haka mu dawo mu duba kurakuran mu mu gyara su mu koma ga Allah mu yi ta istighfari mu ta addu'a mu ta tuba sannan mu tashi mu ta aiki tukuru in tansurullaha yansurkum wa yusaddiqukum na'am haka Allah ya ce ne in kun taimaka ma addinin Allah sai Allah ya taimake ku kuma ya tabbata daga diganku da Allah ya ce za ku taimakai me za ku taimaka ma Allah da shi da kudi da abinci da me ma'ana in kun taimaki in tansurullah bi ma'ana in tansuru Allah? in kun taimaki addinin Allah yau akwai wanda ma addinin gani suke su kamar su dan rika baya baya wallahi akwai wanda suke cewa ai musulmi yau su ne ma suke jawo eh to in wasu wani ya yi laifi shi ke kuma sai a ce musulunci ne ko musulmi yanzu wani yau a nan yanzu ya dauta kalmi wani ya tafi shi nan kuma sai ka ce duk jama'a masallaci nan barayi ne shi ya sace shi kuma laifi na kan shi kuma hisabi na ne na jiran shi amma ba don wani kwaya ɗaya biyu a wasu suna laifi sai ka ɗauko laifin kuma ka ɗora musulunci da musulmi wannan ba daidai ba ne ya kamata mu gyara yan uwa na farko a kidan nan hanyoyin da shaitan ke bi ke halaka ɗan adam abuwa uku ne shahawa shubuha da fitina shubuha ga sunan aitakawa da rudu yau sun yaɗa labarai na nan iri iri da na alkhairi da na shari'a na sharin su suka fi yawa wasu yaɗa shubuhat wasu yaɗa shahawat wasu fitina to irin wannan sai kai hattara kamar yadda dokta ya faɗi kai ta ka tsantsan lokacin fitina in ta zo ka makalkale mu malaman sunna su ne kadai za su ja ka zuwa ga hanyar nan to ɗar wacce ne bayani ta ɗazu haka Allah ya faɗi ko cikin wasu wasiyoyi ko nasiyoyi ko wasu guda goma ta ƙarshe mai Allah ya ce hmm? cikin surfa an'am alhamdulillah an sha karanta muku ita amma shi addinin musulunci dan tunatarwa ne ana gaya maka ba dan baka sani ba a dan a tunatar da kai abin da ka sani Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqima wannan hanya ta ce kakkiya fattabi'u kubita wala tattabi'u subula kar ku bi yan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai wannan yan hanyoyin su raba ku da hanya ta zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan ku duba annabi shi ya fi kowa iya karantawa da ya karanta masa nan sai zane dogo kai dodar sannan gefe yan kanana su ne jawo na haya karanta masa haɓai don a nuna maka hanya Allah kwaya ɗaya ce kwallon kwal kamar yadda dokta gaya mana hanyar manzo ɗaya ce hanyar sahabbai ɗaya ce hanyar bayan Allah na gari ita ce hanyar nan wacce annabi zo mana da ita amma a gefen ta akwai yan hanyoyi ga sunan kana sakin Allah ta manzo wallahi zaka bi waɗancan su kuma kana bi bata za ka yi bata farraka bi kuma sabili sai su raba ku da hanyar Allah to dole sai a yau ka zama cikin hazar ka tsantsan fitintinu iri-iri wanda yanzu in ka sake sai a jaka sai ka tafi ka halaka ka rabu da irin wannan malaman su dafta da kullum suke haska mana ba dare ba rana ba su gajiya yau sai dai kai malaman sunna shari ba su gajiya wajen wa'azi yau in ka buɗe sunna tv su ne afirka tv su ne alusal hausa su ne sannan banda program iri-iri karantarwa matansu har halka irin wannan ta wannan masallacin nawa ake ko a nan masallacin zan tambaya karatu nawa ake sai dai ka ƙi zuwa sai dai ka ƙi saurare karatu Allah ya sare shi hanyoyi daban-daban banda manyan malamai fa na duniya kenan wannan kana shiga ainihin intanet kan suna da irin wasu nasu da fatoyinsu da bincikensu an bayanin komai an bayanin hanyar nan ta gaskiya kullum ko bayanin waɗancan na halaka ake kaga mai rage mana bi kawai to ba ta mana zan baka wani gaya muku dokta ya gama mana wa'azi kawai nan kada in saba umarnin shugabanninmu da malamanmu na ɗan ce wani abu Allah ya maku albarka Allah ya kara mana imani wannan kyakkyawan saurare da kuke fatan da muke lakta amfaninta shine a zaburar da wa maka da kai amma ba ita take mai da mutum malami ba kana so ka zama malami mai ilimi in an sa darussa a nan masallacin kila akwai littafin da ya shafi akida tauhidi yadda za a zazzage maka yaya Allah yake ake bauta mai me sa me hakkin sa kanka yaya me hakkin manzo suwaye mala'iku suwaye ne duk to sai ka halatta anan zaka koya ba lakta ba da za a zo minti goma minti ashirin a ɗaya ana karatu na aƙida na na abin da shafi kihu ya za ka sai da za ka bauta ma Allah ana karatu na hadisi ana karatu na ƙur'ani na tafsiri ka lizimta in ba larura ta kalwar ka kai fashi amma yau ka zo gobe ba ka zo ana ta zazzaga karatu a masallaci har a yi a sauke littafi kai baka kuma kana nan a unguwar kana nan a masallacin da an sallah ka kakkaɗe riga ka fice ka tafi me za ka yi saurara rediyo a zuwa za ka yi wani na zamani kai taka da hannu wai kai browse ana ta browse zuwa shi za ka browse ka shiga wancan labari ka fita wanda ma babu su ba abin nan zuciyarsu akwai tsatsa sai ta kallon hotuna na banza imanin suna da zai zai yawa yana zubewa ga karatu ka tafi ka bashi an kullo da hanyoyi na halaka wanda yanzu ka saki imanin naka zai zai yawa wannan harka waya din akwai alkhairi a ciki akwai shari yadda harshen ka yake yanzu za ka yi tasbihi za ka yi salati ga nabi Allah ya baka lada yanzu za ka zagi wani a rubuta maka zunubi to haka waya ka take ya kamata waya ka ba komai a cikin ta sai karatu kare na sudakta sai wa'azi sai qur'ani sai tafsiri amma waya ka ji sai kada kaɗan banza da rairayen banza da hotunan banza to wallahi za a yi maka hisabi abinda ka aji yanzu ba magana sinima a sabon gari ganima tana na jihunka sai kai hattara kai ta ka tsantsan ka gyara waɗannan wayoyin halaka ne in ka sake sannan kuma hanya ne na tsira in kai amfani da su yanzu kamar laktana da dokta yi an ɗauke ta a memory za ka iya tura ma abokinka yana Legas yana Abuja yana ma ka ji wa'azin da muka ji kai ma ka ji ka karu ko baka karu ba ka daɗa yaɗa ilimi ko baka yaɗa ba to yaya masu wasannin kwaikwayo da wakokin banza suke fasin din abin nan dinsu a tura mu wancan hutu da tuta kai karatu kaji ba za ka yi wannan ba ai kamata yanzu karatun nan dokta na gamawa an tuttura mu al'umma akwai wanda yake bai da lokacin zamana ko yanayin aikin shi ko kasuwancin shi ko shekarun shi ko shi ji yake ba zai zo cikin yara ba sai ka je ka kai mai hagida alhaji da Allah ya ɗan ji wannan wa'azin da dokta ya mana ka taimaka ma addini kuma ka taimake shi Allah ya mana jagora ku yi haƙuri na tsawaita muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh